a wannan yammaci na asabar wanda ya dace da sha hudu ga watan jumadal ula wata na biyar a wannan shekara ta dubu daya da dari hudu da goma sha tara bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma ya dace da yammaci na biyar ga watan tara watan Satamba a shekara ta dubu da ɗari tara da casa'in da takwas a shekarar nasara 'yan musha ubangiji ta'ala ya sake kaddar saduwar mu a cikin wannan gari na zindar ko da magaram bayan shekaru uku kila da suka wuce kuma Allah ya ƙaddara haɗuwar mu a tsakiyar wata a lokacin da ya dace da kwanakin da suke da kima da jerin kwanaki sha uku sha hudu da sha biyar ga wata waɗanda ake kiransu da suna ayyamul bibi waɗanda suke da darajarsu ta musamman har shari'a ta nuna mustahabbancin azuntar waɗannan kwanaki godiya ta tabbata ga ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya tara mu a wannan waje mai albarka don tattaunawa akan matsaloli waɗanda suka shafi addinin mu farko dai kafin mu ce komai sanadiyar haɗuwar mu a nan shine yan uwantaka ta addinin musulunci yan uwantakar da bata san iyaka ba tsakanin ƙasa da ƙasa yan uwantakar da bata san bambancin launin fata ba ballantana bambanci na yare ko kabilanci yan uwantakar da ubangiji ta'ala ne ya jibinci nauyin kullata tsakankanin dukkan waɗanda suka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وبنجي تعالى يسي sanadai mummunai ba wani abin da ke tsakanin su face yan uwantaka ubangiji ta'ala ya ce mummunai maza da mata sashin su auliya ba'din majibinta nauyin sashi ne masu kauna ne ga sashi masu taimaka ma sashi ne sukan so wa junan su dukkan dangin alherin da suke so wa kawunan su sukan guje ma junan su dukkan sharrin da suke jin tsoron ya fada kansu ba'dhum awliya ba'd ya'muruna bil ma'ruf ga kuma sun umarni da kyakkyawan aiki hauna an 'anil munkar da kuma hani daga mummuna abinda ko ake nufi da kyakkyawan aiki abinda shari'a ta sa masa suna kyakkyawa ko da su a mizanin mutanen gari a ma'auni ko mudu da suke awo da shi su suna ganin mummuna ne shari'a ta sa musu kyakkyawa shi kenan ya zama kyakkyawa abinda ko ake nufi da munkari abin ki a shari'ance a tabarau din musulunci ko da su mutane mu'amalarsu ta yau da gobe ta sa sun mayar da wani abu munkari ya zanto gama gari kowa ya saba da shi har yanzu dai a mahangar musulunci sunansa mummuna wa yuqimuna salata wa yutuna zakata duka wannan kafofin mu ne suna tsayar da sallah kuma suna bayar da zakka wa yuti'una Allah wa rasula kuma suna ta'a da biyayya ga Allah da manzansa sallallahu alaihi wa wasallam ulaika sayarhamuhumullah inna Allah azizun hakim lalle waɗannan da sannu ubangiji ta'ala zai ji kansu lalle Allah ta'ala shine aziz mabuwayi wanda ba abin da ke gagararsa shine kuma hakim mai hikima cikin dukkan abin da yake zartaswa ubangiji ta'ala ya ƙara dawamar da wannan yan uwantaka da ke tsakanin mu domin ya yan uwa yan uwantakar musulunci ita kaɗai ce mai dorewa duk abin da yake hada wani da wani in ba musulunci ba to wannan haɗuwar ranar sashin kiyama za ta yanki ka san abin da ke hada wani da wani akwai jini a ce wani kanin wani ne wani baban wani ne dangantakar wani da wani kuma akwai kabila ya zanto wani bahaushe ne wani ma bahaushe ne ko wani ba zabar mai wani ma ba zabar mai wani buzu ne wani ma buzu ne wani kaza ne wani kaza ne haka kuma akwai sana'a wani tela ne wani ma tela ne wani ma'auni ne wani ma ma'auni ne wani majimi ne wani ma majimi ne wani baduku ne haka kuma wani shi ma dukanci ke yi haka kuma akwai launin fata to dukkan waɗansu al'amurra da ke haɗa mutane alaƙa da juna matukar ba musulunci ba ba sa ɗorewa al'akhillau yawma idin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al dukkan masoya juna abokanan juna a wayi gari a ranar tashin kiyama sashi zai zama abokin adawa ga sashi Zasu zanto makiya juna illa almuttaqina sai waɗanda suka kulla alaka ta addinin musulunci to dan saboda haka muna roƙon Allah ta'ala ya ci gaba da dawomar da yanwantakar musulunci a tsakaninmu ya kuma mantar da mu dukkan wani bambanci ko na yare ko na launin fata ko na ƙasa ko na karamar hukuma ko na gunduma ko na masarauta ya zanto gaba ɗaya mun tare karkashin kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah kasancewar abin da ya tara mu yana da munasaba da auratayya kuma malam abdulhab Allah ya saka masa da alkhairi ya yi mana matashiya kan waɗansu daga cikin hikimomi da ke kunshe cikin rayuwa ta aure da kuma nufofin aure a dunkule a jumlace alal hakika rayuwa ta aure rayuwa ce mai matukar muhimmanci hikimar Allah subhanahu wa ta'ala ta sa ya shar'anta mana aure dan ya zanto ita kadai ce daya dayar hanya da aka yadda a samu alaka ta zamantakewa da juna tsakanin wane da wanci babu wata hanya da ubangiji ta'ala ya tsara ta wane ya alaka da wanci matukar ba ta aure auratayya ba ce ba kasancewar a yi abuta tsakanin wane da wanci a yi samurtaka tsakanin wane da wanci a yi kawance tsakanin wani da wanci matukar mafarar abin da makararsa ba a sanya niyyar aure a ciki ba to ta ta'ala bai da wannan alakar ba duk inda Allah ya ambaci mata cikin Kur'ani wajen alakar da maza yana ba su lafazin da ke nuna lafazi na aure ga misali kamar haka kaga idan ka ce annisa mata sawa'un yan mata ne zawarawa ne manya ne yara ne amma idan ka ce zau a cikin larabci ba ka nufin kowace irin mace sai wacce take ta aure to zai inda Allah ya kawo maganar alakar maza da mata ita matar sai ba ta lafazi na zau ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kaseeran wa nisaa wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tantashirun wa min ayatihi khalqu samawati da ubangiji ya kawo ayoyin da suke nuna ɗayantakarsa ya jera su a cikin suratul rum sai ce wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha sai ce azwajan kamar da can yace zawj wa khalaqa minha zawjaha to wannan zauji kuma yana nufin mata ta aure kenan dan a babu wata alaka tsakanin wani da wance sai in ya zanto za a gina wannan alakar ne akan auratayya dan haka aure yake da daraja yake da martaba kuma shari'ar musulunci ta cire zuwa gare shi ina ganin ga karatu muna cikin mukaddima ga kuma ruwa yana sauka ko to <laughs> to dan saboda haka shari'ar musulunci ta zabar game da yin aure kamar yadda malam abdulhab ya karantar da mu hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ya ku taron matasa wato wanda ya sami ikon yin aure lalle ya aure domin aure din nan shine zai sa ya rinsa idan sa ba zai rinka kallishan kallishan ba kuma aure din nan shine zai katangance shi ta yadda ba zai samu fadawa cikin ramin zina ba to dan saboda haka Lallai lokaci yayi da za a zaburar da matasa wajen mahimmancin aure a cikin addinin musulunci kuma lokaci yayi ma da za a tunatar da mutane shi kansa fallar aure din dan mutane su fahimci bambanci tsakanin rayuwar auratayya da wadda bata aure ba da yawa shedan na yawa dan adam hudu ba ya nuna maka wahalhalu da ke cikin rayuwar aure za a tambaye ka ne. za a tambaye ka rigar sallah za a tambaye ka sabulun wanki sabulun wanka duka ya suranta maka wannan matar banza kuwa wadda za a game da ita akan titi ta amince da kai alaka ce ta waɗansu mintuna shakatawa da gwangwajewa ce ta waɗansu mintuna wanda ko gina akan wani farashi na kuɗi wanda bai saka kara ba ballantana ya karya a ciki babu biyan kuɗin haya babu matsaloli irin wanda suke cikin rayuwar auratayya kuma za ka samu biyan bukatar ka irin wanda zaka samu in ma auren kai kowanne dai abin da ake bukata ka huce haushin sha'awar ka tsakaninka da ya mace to zaka samu a nan gurin ba tare da an tambaye ka kudin haya sabulun wanki sabulun wanka a tamfar sallah da me me sai ka wahalar da kanka ka rayuwar auratayya galibi abin da ke dan ke tusawa. matasa kenan a cikin kasashe irin namu kuma ya dace da daidai lokacin da aka samu karaya ta tattalin arzikin kasa a dukkan kasashen mu to sai kuma ya dace da kuma karancin koyarwar addini a cikin kwakwalan matasa shikenan sai za mu ta iske mu je mu shikenan kawai sai mutane suka fifi da gara su yi rayuwar banza mutum ya yi ta yan mata mutum ya yi ta karuwai ya yi ta kilaki yana abin da bai dace ba wato a madadin ya rayuwa ta auratayya to ina so in nuna mana cewa duk da cewa wancan alaka da ke tsakanin wani da wancan ta aure da wanda ke tsakanin farka da farga wanda suke a ciki kowanne akwai jin daɗi da ɗauke ma juna wato ainihin kewa da sha'awa ta waɗansu mintuna amma akwai bambanci mai faɗin gaske ga bambancin wanda za ka iya ganewa a sarari farko dai lokacin da ya kasance ka haɗu kai da wanki za ku aikata zina duk lalacewar al'ada ta kasashen ku kana ɗari ɗari ka san kowa ya gane kai mazinaci ne wanda suke da kunya ma ba sa iya a unguwannin sun je waɗansu unguwanni daban ka waɗansu sun bar gari sannan su je wani gari idan sun dawo ga ya zama amirul mu'minin in ya dawo gida amma in ya tafi tirani ko kadan raba zai je tsiya yadda yake bukata to menene na labalabe wanda koye aure fa kaga wato za a zo ne a taru jama'a kowa zai kulla alaka tsakanin wani da wanci adadin mutanen da suka taru sun taru ne don su ba da shaida cewa wani dai wanta kuma ta zama halar a gare shi daga yau daga gidansu a tashi ana guda da gara a tafi da katifa da gado da menene a je a yi mata jere a ɗakinta a shirya gado da katifa iyayensu za su sai gado da katifan kuma sun san kai za ka yi barci da ita akan wannan ba sa jin komai suna annashawa da jin daɗi suna farin ciki yasu ta samu miji in matar banza ce wani uba ne zai zo shirya gado da katifa ya ne ne ne ne ya kira waka daga waje ki zo kai aikin banza da idan Allah duk tsayar shi ko shine ke dan din zamanin sa kaga bambancin wannan rayuwar kenan idan ta zo ta samu juna biyu matar ka ta aure ta samu juna biyu lokacin farko iyayenta murna suke yi wanda kuma Allah ya bata suke Allah sauke ta lafiya ana ta mata fatan alheri kai ma iyayenka murna suke kai ma murna kake ita ma yarinya murna suke? ba mai jin kunya tsakanin kai da ita wajen ta samu juna biyu amma idan matar banza ce ka je ka rabe da ita ta samu juna biyu in da kana zuwa kullum sai ka ji an ce ta samu ciki to sai ka rinka rabewa wai ka ta nuna ka ce kai ne duk wanda yake da alaka da ita yanzu tsoro yake ji ta ciki shi ne kamar ba wancan fa juna biyu ne wannan fa kamanta ba wancan juna biyu ne wannan juna biyu ne amma wancan na alkhairi ne Allah sanya albarka a ciki shi sa kowa ke farin ciki da shi wannan ko na banza ne dan titi ne shi sa kowa ya tsane shi wanda yayi ya tsana wanda aka yi wa ta tsane shi yan gidansu iyayen iyayenta ba sa son wannan dan da za a haifa kai ma iyayenka ba sa so a jingina musu wannan dan idan aka haifi dan ya fito ko baya kaunar ku duka zai zanto bara gurbi irin wannan ƴaƴan idan suka tashi a cikin gari a cikin jama'a suna tashi ba su samu gatan uba ba ba su samu kulawar uwa ba ba su samu gata daga wajen dangin uba ba dan ba su ma san su ba ba su samu kulawa daga dangin uwa ba dan suna ganin shege ne sai ya tashi da uku da yana jin haushin dukkan society din baya damuwa ake gobara ta kama garin gaba daya yana ruwansa baya damuwa ya cinna wuta baya damuwa ya kashe wannan ya jima wannan ya shi mutuncin wannan saboda shi ya tashi cikin kaskanci so yake kowa zama kaskantacce dan a huta ka san psychologically a ilmin nafs idan ka tashi da ciwon kai yau da safe sai ka fito ka ce kai wallahi yau ina da tsananin ciwon kai sai wannan ce kai wallahi ni ko lafiya ta kalau an yi ne gonar ciwon kai na jin na fi shekara wancan ce ciwon kai an na manta ba ko tun yaushe to sai ciwon ya kara tsanani saboda ba wanda ya ya ka cikin abin da kake ciki amma da ka ce ciwon kai sai ke tun yaushe ce wallahi je na tashi da ce a ah, ni yau kwana uku ma ina fama da shi wani ji ni yau ya fi mako guda sai ka tunaka ya fara sarki ba kuma magani bane ba kuma saukin yayi ba amma haka ɗabi'ar dan adam take yana son idan ya samu kansa cikin wani hali to jama'a su yi tarayya da shi a wannan halin da haka dan banza so yake kowa zama dan banza amirul mu'minin su yake kowa zama wa duk jama'a su zama umara'ul mu'minina to da haka wancan yaron da ya tashi a wannan halin sai tashi da sunar kowa baya jin kan kowa baya jin tausayin kowa dan yana ganin cewa ba a ji kansa ba to kaga bambanci tsakanin wannan abu da ya faru tsakanin auratayya da wannan wanda yake ba na auratayya ba bugu da ƙari ai ba koyaushe ne ma ita kanta zina ake yin ta a ba. akwai lokacin da mazinaci yake kashe wa kilaki kuɗi sama da mai aure abin da mai aure ke kashewa matarsa ya kama mata ɗaki ya sai mata talabijin ya sai mata bidiyo ya sai mata menene ya mata hidima kala kala ya sai mata takalman yayi a tamfar yayi gyalan yayi ko me na yayi sai yayi mata wani ma har mota wani ba ta kujerar maka wani ba ta umara ya je wa iyayenta bai wa iyayensa ba duk wannan kuma a banza annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai ya faɗa game da aure a cikin hadisin muslim riwayan abu huraira yace dinari ne ka zo ka ciyar domin ai jihadi fi sabilillah ga kuma wani dinari ɗaya ka zo ka bayar da shi ga miskini mabukaci ga kuma wani dinari ɗaya ka zo ka kashe shi wajen ciyar da matarka wajen biyan bukatan iyalinka da ke gidanka annabi ce a azamuha ajara allazi anfaktahu ala ahlik wanda yafi girman lada shine wanda kai tefa ne kake gida haka kawai yanzu ka tara samari dari da kawai dan kana samun kuɗi kana samun wadata a zuwa ci abinci abin nan wannan dai zaka samu lada in kai don Allah amma ka samu matar ka ta gida ka kai mata abinci ka kai mata abin sha ka sayo mata lalle ka sayo mata sabulu minki sabulun wanka turaren wuta turare na ruwa wallahi wannan ya lada saboda sadakar da zaka yi a titi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu ɗaya daga cikin sahabbansa yana cikin cutar ajali dogon hadisi ne haka cikin abin da annabi ya faɗa masa yace babu abin da zaka ciyar face sai ka samu lada sai ce hatta ma taj'alu fi fi mar'atika hatta lomar to da zaka kai bakin matar ka shi kansa abin da zaka samu lada kai gauro ba zai samu wannan falalar ba gauro dai ba shi ba samu wannan lada ladan da ake samu in an baiwa mace tuwo ko an so mata fura ko an so nono ko sabulun wanki ko zunguru da za ta yi kunshi duk wannan goro ba shi ba wannan ladan sai ranar da ya aure to kaga falalar rayuwar aurataya kenan ga kwanciyar rai a sakamakon aure ne Allah zai arzuta ka da ɗa na gari wanda ɗaɗin nan jari ne Ga shi malam abdulhab ya karanta da mu hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya mutu ayyukansa gaba ɗaya sun yanke sai daga kafa guda uku kafa ta farko sadaka jariya mutum ya gina rijiya ana amfana da ruwanta ya gina masallaci ana sallah kafa ta biyu ilimi mai amfani ka karantar da mutane ka musu wa'azi suna amfani da karatunka ko ka wallafa littafi ana karantawa ana karuwa da shi to wannan duk zaka samu lada akai abu na uku shine wanda ya bar da na gari wanda zai rinka yi masa addu'a kaga goro idan shi na samun da na gari dan ko ya tabbata wani yayi zina da wanci kuma an san da shi da ita kawai suke alaka ba ta san wani ba sai shi sai ta yi ciki sai ta haihu za mu ce wannan ɗansa ne a shari'a ba ɗansa ba ne ba a shari'a wannan ɗan wanta ne wane ne ubansa ba da uba ko da ya fito tsakanin shi da wanta kamar an tsaga kara kamar an fafe kwariya dan saboda tsabagen kamanceceniya da juna duk da haka ba ɗansa ne ba a shari'anci ba zai ci gadonsa ba shari'a ba ta bashi wannan dan ba dan ba a samun ɗa sai ta hanyar aure ta hanyar zuna ba a samun ɗa to kaga nan babu yanda za a yi mutum ya samu wannan albarkar ɗaɗin sai in ya kasance aure yayi to da zaran ka haihu kuma to kuma ka ƙara samun lada in da kana ciyar da mace ne kana samun lada kaɗai yanzu ciyar da ɗan kuma za ka samu lada ana nan ka girma lokacin da ka fara tsufa yaro kuma ya kawo ƙarfi ka masa tarbiyya ta gari ka gina shi akan ɗabi'a ta gari ka koya masa addini ka koya masa sana'a lokacin da zaka gajiya sai ga na taimakawa rayuwarka ya sau nawa ne muka ga iyaye da suka gajiya ƴaƴansu suna ɗaukar rayuwarsu su taimaka musu su ba su abinci su gyara musu ɗakin kwana idan kai rayuwa ta bariki ka bi waccan kamar dan akuya har ka gama yayi da ita ka sake bin waccan ka sake bin waccan ka sake bin waccan har ka tsufa ba aure kai ba ballanta ka samu inda zai taimaka maka bayan ka tsufa menene zai faru yayin da ka tashi tsufa sai ka tsufa a bariki kawai kowa ya ganka ya san tataccen dan dandi saboda ka ba mai tausaya maka tun kana dako tun kana aiki in da can kai kana aikin office saboda kai dan boko ne kai karatun zamani kai karatun menene yanzu za ka kai waɗansu shekaru wanda dole za a yi maka ritaya to da an yi maka ritaya duk gida da aka baka yanzu an kwace masu gadi da aka baka an kwace motar hawa ta tsufa baka da sana'ar yi baka da da duk zaman rayuwarka rayuwar turai kai da kai sai ka bocca sai ka bocan sai ka bocan sai ka bocan yanzu karfin ka ya kare ko ba ka da zai taimaka maka ko babu aikin office ko ba ka da jari da kai kasuwanci za ka shigo cikin gari a tsakanin mutanen da baka saba rayuwa da su ba shekaru ashirin talatin kai an riga an yo saitin kwakwalwanka daga fari abinda aka tsara ma daban kana ganin duk waɗannan yan kauye ne baka zama da su yanzu ka tsufa kuma dole zaka dawo cikin su ba hali ka je fari ko can gurin ka expire amfanin ka ya ƙare sai ka shigo cikin society din da ka ɗauka yan kauye ne gidadawa ne ba su iya boko ba kuma a cikin su zaka zo ka koyi sabuwar rayuwa ba ɗa ba mace ba gida ba wa ba jika ba wa ne sai ɗabagen zafin maula sai bin inuwa ta safa daban ta yamma daban ana nan ana nan wata rana sai a ji kana neman albarkacin daren juma'a albarkacin daren juma'a a ce da ba wani bai kaje so wani an yi tsiyada yanzu an dawo ana albarkacin daren juma'a shi ko bai taɓa sallan juma'a ba shekaru 30 yana tsiyarsa yanzu kuma yana neman a bashi albarkacin daren juma'a ka san Allah da Allah Allah da rahama yake lallai Allah halim ne yanzu mutumin da ya shar'anta ma juma'a ka ki yanzu kuma ka tsuma ka zo kana neman albarkacin daren juma'a dan siya baka nemi albarkacin mutum kana da ka to kaga wannan duk abu ne da ke bambance mana tsakanin rayuwa ta auratayya da rayuwa wadda take ba ta auratayya ba kuma lallai wato ainihin mu cewa manufofi da musulunci ya tsara wajen aure dole sai muna kulawa da su yaso da dama ba ma kulawa da manufofin rayuwa ta auratayya shi ko shari'ar musulunci ita ko shari'ar musulunci tana da tsarinta wajen kowane irin abu da za a shar'anta a ce kayi ko a ce ka bari yayin da aka ce kayi akwai hikimomi karkashin wannan yi din idan aka ce ka bari akwai hikimomi karkashin cewa ka bari kaga daga cikin manufofin aure farko dai raya sunnar annabi yayin da ya kasance a cikin zuciyarka kaya aure dan ka raya sunnar annabawa dan dukan annabawa wato galibin su sun yi aure kamar yadda Allah ce wala kad arsalna rusulan min qablik wa ja'alna lahum azwajan wa kuma annabi yana cewa aure sunna sane kamar ragiba an sunnati fa laysa minni yayin da kai da manufar ka raya sunnar annabi kaga kana da lada nabi kuma idan ka tashi sai ka sake kallon wata manufar shine hadisin da malam abdullahi ya karantar da mu ana yin aure dan ababe guda hudu ba annabi ta ku yi aure dan ababe guda hudu ba ba da labari yake abin da yake sa mutane su yi aure galibi ɗaya ne daga cikin ababe guda hudu farko wani na auren mace dan kyawunta abin da yake so ya samu yar autan mata san kowa kin wanda ya rasa a ce duk kwararar nan ba kamar ta to mutane su yi ta takara a kai idan wanda ya kai kwalla ɗaya wanda ya kai biyu in wanda ya kai akwati ɗaya wanda ya kai biyu ai ta yi wannan ya kawo fantimoti iri kaza wanda ya kawo iri kaza sai inda jaka ta kasa ku sai inda zaki ya kasa haka za a zuba an tafi to wannan wani kyau kawai ke ne ba ko da kyan nan irin na balbela ne tarikal daga waje amma na manta fa baki kirin to haka ita ma ta tas yar autan mata san kowa kin wanda ya rasa amma in ta kuntu ka ma tsiya sai kaji ji idan baka taba sanin ta ba a duniya kyau kawai in wanda yake nema banda shi baya bukatun wani abu wani kuma abin da yake bukata yar usuli yar gidan wanta ce yar gidan su wani ce ai babanta shine wani din nan wanta shine wani din nan ai danginta su ne su wani din nan wani kawai wanda yake bukata shi ya samu rakuwa da wani gida da suka shahara shikenan bukatar su ta biya wani kuma abin da yake bukata dukiya ko ita suna da dukiya ko yan uwanta suna da dukiya wannan kawai ke bukata wajen aure wani kuma abin da ke bukata shine addini to sai annabi sai fa alayka bi zati dini kai idan ka tashi aure ka nemi ma'abuciyar addini idan addini ya haɗu da kyau ya zama nurin ala nur idan addini ya haɗu ga kyau ga kuma kuɗi aka kuma duk ya zama anwar idan addini ya haɗu da dukkan sauran kai dai abinda ka fara kallo shine addininta mai natsuwa ce wato tana da tarihi mai kyau sunanta bai ɓaci ba tsakanin jama'a tana da kame kai tana da kunya tana kuma zuwa makaranta tana da ilimi na addini tana da ilimi da wayewar kai na zamani to wannan shi kenan bukata ta riga ta biya ka sami irin wannan ko nawa aka sa sadaki in kana da shi ka biya dan samun irin wannan to dai ku ne cikin jama'a musamman a cikin wannan yanayin da muke ciki to kaga idan mutum ya tashi aure yana da kyau ya kalli wannan manufar shine addini amma idan ka ce kyau kawai zaka kalla shi kyau din nan yanzu ne kafin ku zauna kake ganin kyau din idan kuka zauna kuna tare yau da gobe yau da gobe wannan kyan ko baya dorewa in tana da addini shine zai ci da rike ta in tana da mutunci mutunci zai sa ka ci da rike ta in gidansu mutanen kirki ne kunyar iyaye zai sa ka ci da rike ta amma kyau dai bai sai sa ka rike mace ba daga farkon ta karshen ta dan duk inda abu yake da kyau to idan ka cigaba gaba da kallon sa har ya zama har ya zama bai da kyau kuma shi yasa a Hausa muke cewa wai ido wa kare na wanda nake gani kullum kana ganin kenta ne kafin ta zo gida amma ta zo gida a zauna yini dai da can gurin kyawunta da kake gani fa ba wuri ɗaya kuke kwana ba ba wuri ɗaya kuke yini ba idan wani lokacin za a yi kwana biyu ba ganta ba to duk lokacin da za ta ganka kuma kuna da alkawali saboda haka duk abin da ta san za ta burge ka shi za ta tsaro to kullum sai kai ta ganin kyawu din kai ai ba dama ce idan ta san za ka zo ta shirya kila sai da ta yi awa ɗaya ko rabin awa ko minti arba'in a gaban madubi ta gyara nan ta karkata dan gwalin nan ta sa jan baki nan ta sa gazan nan ta tashi ta yi tafiya ta kalli jikinta har wajen ta burge ka to idan kuka zo sai kuka yi ne daya nan za ka gane in mai tsafta ce kuka kwana nan za ka gane in mai tsafta ce kila ta ci tomiyar kuka bata wanke bakinta ba bata koyo ba ta kwanta da zaran ta tashi da safe da kasan an buga wani bom zai rika fita daga bakinta to amma kai yadda take ganin ka da rana ta tsara lokacin da za ta ganka saboda haka duk abin da bata so ka gani za ta kiyaye amma in kuna yau da gobe kuma duk ƙarya ta ƙare kuma to a wannan lokaci za ka gane a ce babu tsauran kuma wata barazanar da za ta yi maka za tun farko sai ka nemi addini kuma idan ka zo kana zance kullum ka rinka dora gaskiya kar ka yi ta ƙarya kai ma ka je kayo ƙarya kafin ka zo ka gan ka fes sai an zo wajen kwana wato kamar yadda ake cewa gayu a ganku a titi amma kar a je wurin kwanan ku yawanci gayu haka suke a kasar Hausa gayu a ganku a titi kaga mutum kasa din ma kamar wato tsantsamin taki a titi dab dab dab amma je wurin kwanan su kira kan akuma yake gayu a ganku a titi amma kar a je wurin kwanan ku Eh, kar a ga abin karin kumallon ku da safe duk wannan karya ce idan ka gaji a titi kamar mai ne amma ka je da safa ga yake kare kumallo idan yayi barcin yayi barcin sa na tsiya bai sallan asubahi da wuri ba yara sun cinye abinci yazo an cinye abin karin kumallon safe sauran yara zai cin safe haka zai shigo gida na zan sa ido wannan nan kaza kaza kaza ya ya dan abin da ya rage masa ya shiga daki ya boye sannan kuma a gyara shi a fito a tawa ana tauna abin nan duk mara zuna yake miki ma. yasa sai ku gina gaskiya tun farko kowa ya san kowa kai ka gina gaskiya ita ma ta gina gaskiya dan kai kana son addini ita ma kana son addini to wannan manufofin yana da kyau mu kalle su sosai a auratayya ai ba rauniyar kyau kake ne ba ba ta aka yi a yi gasa ba a yi nune galibi waɗansu samari abinda suke so su auro da za ta kai idan an tsaya cikin samari kai ai matarwa ne kai ba da ba ce gaskiya ya mori. ka ci dan Allah wannan aikin mutunci ne ma wani kalle ka ce ka ai ka more da mace ya aka yi ganta in kana da kishi ya aka yi ganta ya kamata ka ji haushi ma'ana ya ganta arha da me da me ya kalla har ya san ka more ai bai kamata ba duk mutumin da zai ce kai ai wani ka more to wallahi idan baka na minti biyar zai ta amanar ka kenan wani irin karfin hali ne har ya faɗa ma kuma kika ji daɗi har kuma in ka tashi unguwa sai ka fito da ita kuma kana son ita ma ta danyi ado dai idan kun dan wuce a ce wallahi ka gani da ita a dan leko su wanda zai kwace ma ita kina kai sai ta zama matar ku ba matar ka ba in kai wasa to ya kamata mu kallo addini lokacin da zamu yi aure baya ga haka kuma gaskiya zamu mu faɗa mu juna bayan yin aure din nan zai magance mana ɗansu matsaloli kuma yin ƙari bayan an yi aure shi ma zai ƙara magance mana matsaloli ubangiji ta'ala ya kaddara to mata sai su haƙuri ko dan na sun sa hijabi suna ciki suna jin mu sai yi haƙuri a ubangiji ta'ala ya kaddara adadin mata ya fi maza yawa kiyama na matsowa adadin mata na ƙara ƙaruwa na maza kuma na rabuwa. har za a yi lokacin da annabi ke cewa inda za a raba matan duniya kowane namiji ɗaya zai samu mace hamsin da idan aka ce kowa ya aure ɗaya ɗai sauran ranar mata da za a samu ya za a yi da su kuma shi su mazaje su suka fi mata cin karo da haɗari da ke kawo mutuwa da wuri duk inda aka hadarin mota sai ka samu maza ne suka fi yawa idan ana yaƙi tsakanin ƙasa da ƙasa dawa ake yi yanzu yaƙin da ake yi na kwana-kwanan nan kawai karka lissafo na baya ga rikicin liberia da aka yi ga rikicin sierra leone da aka yi ga rikicin congo brazzaville a congo congo abin da zayyar da ake ciki yanzu ga rikicin rwanda ga na burundi da ake ciki ga kudancin sudan ga rikicin somalia wannan ku duk a cikin nahiyar mu ta afirka kadai ga rikicin angola dukkan waɗannan farkirkici ne waɗanda na afirka kaɗai kafin ka tashi ka je asiya ka ga rigimar da ake ciki can rikicin afghanistan rikicin bosnia wato turai ta gabas kenan da kuma abin da ya shafi wato albania yanzu abin da ake ciki da sauran waɗansu wurare rikicin kashmir rikicin bama rikicin philippines da sauran ƙasashe rikicin island northern island da sauransu duk wannan fa alal akalli a kowane yini a duniyan nan a ce an kashe mutum ɗari cikin wannan yaki yakin cikin wannan ɗarin fa maza ne suke ta rabuwa to idan aka yi kwana goma ana yi an kashe dubu idan aka yi wata ana yi an kashe nawa dubu uku ku ka gani maza ne suka fi samun kansu a cikin hadarin mutuwa yayin da mata suke zaune a gida to idan aka ce adadin mazajen duniya kowa zai tsaya da mace ɗaya wani ma kawai ba zai ba ya za a yi raran mata da suka yi ragowa su yaya kuma su ma yadda kai yadda kowane ɗan adam haka yake suna da bukatar wato ainihin namijin da zai ɗauke musu kewa duk tsoron Allah su duk ta su sha'awa wani abu ne da Allah ya kinsa a jikin ɗan adam mace ko namiji ba yadda zai kauce mata yadda kasan zai bukaci abinci sau uku a yini kafin ya samu zaman lafiya to kuma haka sai ya bukaci matar da za ta dauke masa kewa ita mace ce ta bukaci mutum da zai dauke mata kewa yadda ka san a abinci ko a samu na halal ko na haram ko to haka a wancan bangaren ba ko halal ko haram idan baka tsara hanyar halaliya ba wadda ita ce aure ya za ka toshe hanyar haram ba ta da mijin mutane sun gina kan kasu ya aure ko sun gina akan kowa ya ɗaiɗai kar a ƙara saboda kar matsalar rayuwa ta kama shi kar talauci ya kama shi ko kuma saboda su matan su ma suna da masifar kishi kar a yi auren a zauna dai da ita kadai wahada hala sharika talaha ita kadai a haɗa ta da kowa yaya za a yi da wannan sauran adadin matan don girman Allah saboda haka dole mu kalli abin da ma'auni na adalci yana daga cikin manufofin yin aure dan ka tangance kanka daga zina kuma ka katangance wancan ita ma daga zina kar ta fada cikin hadarin zina galibi waɗansu suna kan samun kansu a cikin zina ba wai dan sha'awar su bane su je su fasikanci ba wai kawai dan suna so su yi wa Allah tawaye da bore bane ba ba su da mijin kuma sun kai shekarun da za su yi bukatar namijin kuma suna da jahilcin addini ba wata aya da suka sani da ta ce musu wala ta karabul zina ba su ji ba babu kuma ba wani tsari na zamantakewar jama'a da ya haramta musu zina dokar gwamnati kuma bata haramta zina ba to dan Allah ya za a idan kai na yawo sanda na yawo kaga a dole akwai hadari don saboda haka waɗansu a faɗa zan da wannan to idan ya kasance ga wata biyar Allah wanda yake tana cikin wannan matsala ya za a yi idan wani bai aure ta ba kaga zan su faɗa zuna idan wani bai aure ta ya ya toshe mata wannan kafar ta bukata ba zan su faɗa zuna wata kuma za ta samu kanta a tilasta ta ko mijinta ya mutu ko iyayenta sun mutu ba wanda ke rike da ita za ta bukaci abinci so uku a yi ne za ta bukaci sabulun wanki da na wanka ba ta da shi ba aiki take a gwamnati ba ba wata sana'a take da za ta iya rike kanta ba mu kuma a cikin mu ba mu da tsari na zamantakewar jama'a wanda musulunci ya tsara mana na tausayi din nan ba ma yi jin kan marayu jin kan gajiyayyu taimakawa fakku raqaba au it'amun fi yawmin zima mazgaba yatiman zama karabatin aw miskinan za raba babu wannan tsarin a cikin mu mun manta da kowa da wannan tsarin duk wanda ta je taimako sa zai danyi mata murmushi in ta ke fuska sai ya dake dole sai ta saki fuska sannan zai taimaka mata da haka da haka har za a yaudare ta aje a jefa ta cikin ramin zina ba don tana sha'awar zina ba don saboda tilasta rayuwar yau ta tilasta ta yi zina to dan me kai a matsayin ka na musulmi da baka san a saba ma Allah ba za ka aure ta ba dan ka hana ta fada cikin wannan ramin wata mijinta ya mutu ya bar ta da marayu guda biyu ko uku ba ta da jarin da daidai da kotai ta zo ta toye kotai ta rinka sirrawa ko waina ko na abu iyayenta ba za su iya rike ta ba don su ma talakawa ne a masallacin unguwarsu ba za a iya haɗa masa taimako da za a gudanar da rayuwar ta ba a yi mata tsari har ta zo ta samu mijin aure kawai abin da zata ta buɗe baki ta buɗe kunne ta ji shine wala ta zina wala ta zina ita ko dukkan asbab wanda za su tadfa'uha ila zina sun riga sun kewaye ta duk sabukan da za su haifar mata da zina sun kewaye ta farko tana da sha'awar na biyu ga yunwa ga rashin makwanci ga ita kaza ga ba wanda ya taimake ta duk wannan ayar idan ka za su ce sadaqa Allahu azim amma da karshe ya zan yi ba ta kare ta ayan ba amma ya za ta yi to kaga duk wanda ya kamata mu kalla shi yasa ya so dama daga cikin auren da annabi yayi yayi dan ya ceci ba wai dan yana sha'awar su waɗannan matan ba dan ya ceci rayuwarsa da shi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi aure ya kamata wannan sunnar a dawo a farfado da ita dan ya ceci rayuwar da take sauda bintu zam'a wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta bayan mutuwar khadija an yi hijira da ita zuwa habasha mijinta ya mutu a can habasha yanzu dole ta baro can dama garin bakunta suka je idan ta dawo makka danginta gaba ɗaya kafirai ne annabi na jin tsoron in ta koma gidansu mace ce rauni da za a tursa ta koma ina Kafin ba ta riga ta samu mijin aure ba sai annabi ya ga mafi maslaha shine ya aure su dan ya dan ya tsare mata addininta suna karkashin annabi na maganar ridda kuma ai sai annabi ya aure ta ba wai kawai dan yana sha'awar diran jikinta da kaza da kaza da kaza a'a dan wannan manufar ma ana yin aure kuma ka samu lada a wajen Allah mal a'malu binniyat Da safiya bintu huyayyi bin afsab babanta bai hude ne aka riba ta wajen yaki karshe annabi yanta ta yace kuma yancin da na baki shine sadaki na aure da ya aure ta dangin gidansu gaba ɗaya sai suka zo suka shiga musulunci saboda annabi ya yi wannan dama don ya jawo hankalin su shiga musulunci don ya kulla alaka da su suka zo suka shiga musulunci ga an musulma wanda ta manyanta an bar su da marayu annabi ya ga in ya kyale su za ta tozalta marayun za su tozalta ya aure ta duk sun manyanta shi yasa duk galibi matan da annabi ya aura gaba ɗayan su in ban da aisha babu wanda ya aura tana budurwa duk zawarawa ne ya aura dukkan su gaba ɗaya dan saboda annabi ba bukatansa yake kallo ba lokacin auren yana kallon bukatar ita matar ita ma kai ba kana da bukata ba to kai ma kuma ka tabbatar ita ba ta da bukata ita ba yar adam bace ba sai dai kai kana son dukkan sharuɗan ka cika a kawo wannan ka ce kai ba sai ba kaza dai yayi amma kaza ba sai ba a kawo wannan ka ce ito eh komai ya ji amma ban da bangare kaza kawai sai ka ce wanda abin nan kana ta wani abin da zuwa yanzu kaga kai bukatar kake so ta biya to su ma idan aka bincika ai hakura suka yi da kai bukatar su bata biya ba bukatar su bata biya ba su ma idan aka bincika kai ma hakuri ta yi ta dace da wani bangaren wani bangaren bata samu ba amma ta hakura a haka aka tafi kai ma dole haka zaka yi yaya za ka samu mutum wanda tun daga farkon sa zuwa karshen sa ka amince da komai nashi ba zai yi ba kamar zallazi turba sa ga yahu kulluha kafal mar'anubulan an tu'adda ma'ayibu wane ne wanda za a yi dukkan ɗabi'arsa ko halayyarsa sai dai ya iki mutum alfahari a kididdige laifinsa a ce wani ai ba dama ne sai dai yana da kaza yana da kaza ba har ka iya kirgiya ba kaza da kaza biyu ko uku ko ma cikin yatsa abin da kai shiru sauran sun zama gina masu kyau ke ya ishe shi alfahari to ka zo ka ce wanta kan tana da kaza in ba dan ta yi tsoro ba tsoro ne kada aibinta duk sauran komai ya ji kenan wato yanzu ta samu kashi 99 cikin ɗari ta fada ɗaya, to dan Allah ko a makaranta ka samu 99 cikin ɗari wani irin maki ne wannan ya fi wannan to waɗannan al'amura duk yana da kyan wani ka kallon su mu kalli manufofin shari'a lokacin da za mu yi aure wato wannan zai kilin samu kenan zuwa ga na farko yin auren da kuma abin nan duk wahalar da zamu sha a cikin sa lada ce wallahi in dai mun yi da kyakkyawan niyya kuma idan Allah ya kaddara zaka sha wahala fa ko kai aure ba sai ka sha wahala duk bacin ran da ke cikin sa ce kai ni bana gudun ai gudun bacin rai yake ai matan kaza kaza in ba a bata ma rai ba a hanyar da Allah ya tsara za a bata maka rai a wajen dara ko ludo ko karta sai ka yaya a aikin za a bata mare ka ji haushi ka kwana ba kai barci ba ka je tata a bata mare kana kallon kallon kafa a bata mare ka kwana ba kai barci ba baka sha kai kadai kana kunci a daki ko babu lada to amma idan abu ne akan hanyar bin Allah wannan batir dan ya faru duk wannan yana wani sinadarin shiga aljanna kenan dan dole ka sha wahala sunadarin aljanna kuma shine wannan matsalolin dan da su ne idan kana yin abun dan Allah sai a cikin kare zunubinka a cikin kare maka zunubinka to duk wannan yana daga cikin al'amuran da ya kamata mu kallata kuma wani abu mai mahimmanci da su kuma ya shafi mata shine dole mata su sani cewa maza su ne masu daraja a kansu masu kima a kansu su ne shugabanni a kansu lokaci ya yi za a yi ta da mata wannan duk da cewa mu a al'adar mu a wannan yanki namu na wani ɓangare na jamhuriyar Nijar da wani ɓangare na Najeriya a al'adar mu dama can iyayenmu mata sun riga sun san akwai girmamawa tsakaninsu da mazaje amma lokaci ya yi da wato ainihin ake ƙoƙarin zuga mata da su fice daga karkashin shugabancin mazaje su ci gashin kansu su yi kafada da kafada da wato ainihin maza ubangiji ta'ala ya ce wa lahunna mislu allazi alaihinna bil ma'ruf wal rijali alaihinna daraja wallahu azizun hakim lalle su mata suna da haƙƙi kwatankwacin irin haƙƙin da maza suke da shi akan mata su ma mata suna jiki akan maza din sai ce wal rijali alaihim na daraja sai dai mazaje fa su suke da daraja a kansu sannan Allah ce a rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim wato mazaje su ne suke da kawama kawama kuma shine shugabanci su suke da shugabanci akan mata lokacin da aka daura aure tsakanin wance da wane ko da a ce wance tana yar shekara talatin mijinta ɗan shekara ashirin da biyar to ne dai shugabanta ba ta da ikon ta ce ita ce shugabarsa ko ci kafaɗa da kafaɗa da juna ko ta nemi kwatar yancinta a hannunsa kuma shi shugabanci wani abu ne wanda sai an same shi a rayuwa kafin rayuwa ta yi kyau duk wanda ya ce ba shugabanci a gida tsakanin mace da mata Ba bai da shugabanci ba kowa a bashi yancinsa ba shugabanci a gida tsakanin mace da mata to ka ce masa to ka fara rushe shugabanci a ƙasa zai yadda a ce babu gwamnati a ƙasa wa idan rana ɗaya inda za a yi kuskure a gidan rediyo a ce babu shugabanci a ƙasa daga yau shugabanci ya ƙare kowa ta gashin kansa tsarin dabbobi a daji sai ya fi tsarin bil'adama kyau wallahi